alƙawari gare ta hala 'yan siyasa gaskiya gare su ai ko su wasu da gaskiya وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنفسنا وفرجت لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمرنا وجمعت غرفتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعافيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل وسلم وبارك سورة الإسرائيل suratul isra'i aya ta hudu wa mina la ikhbar bil ghaibi daga cikin ba da labari ga abin da ya shafi gaibi da taurati a cikin ataura da ta'ala cewa cewar sa madaukakin sarki wa qadaina ila bani isra'ila mun yi hukunci zuwa ga bani isra'ila bil kitabi a cikin littafin suna ataura wallahi la tusiduna bil ardi wallahi sai kun yi barna cikin kasa abda sha wato kasar sham bil ma'asi ba an ɗauke su an kai su zuwa ƙasar abin da sham don su zanna su samu nutsuwa saboda akwai arziki gare ta allah ya ce wallahi sai sun yi barna cikin wannan ƙasar kuma maratai ne sau biyu wala ta alunna uluwan kabira lalle za ku yi zalunci mai girma a ciki ai taugo na baga yana abiman za ku yi zalunci wanda abubba a cikin kasar fai da ja a wa'adu فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا wato idan Allah yana so ya azabtar da mutane sai ya kyale sai ya hana musu masu wa'azi wanda za su zo su tsoratar da su sai su yi taɓana saboda mai yawan mutane idan an ka samu ni'ima aka samu jin daɗi to sai a yi ta aikata abubuwan da aka ga dama a yi ta yin barna to ya kai banna shi ko Allah in ya kawo hukuncin barnan nan wato sai kowa ya ji zahi wa fa idza a wa'adu ilahuma idan a alkawarin sakamakon barna ta harko ya zo ai ulamar rate albasadi wato ɗaya daga cikin kashi biyu na barnar da aka ce za su ba sana alaikun ba da lana sai ma aiko muku wasu bayi namu hole ba su shadidin ma'abuta yaƙi da tsanani a yi kowa. kowa da adda ƙarfi na harbi wajen yaƙi wani faɗa shi ko masu ƙarfi wajen kama malam sai su shigo cikin ƙasa su yi ta azabtar da mutane ja su filalar diyari sai su shigo abin nan su shiga filalar diyari wato tsakiyar gidaje sai su shiga tsakiyar gidajen su su yi ta kakkamo su ja su ai a abin nan dalabe ku sai su yi ta yawo suna ta taraddudi wato su ta su dawo wajen da ɗauko filalar diyari tsakiyar gidajen ai wasu da diyari ku wato idan barna ta yi barna sai allah ya izo wasu waɗanda ba su da tausayi su shigo cikin al'umman nan su yi ta'adautar da su tsakiyar gidajensu ana shiga gida-gida ana kamo su liyakatu lokun kuma su kamo ku don su kashe ku waya zubukun su mai da ku bayi haka dai sabo ka kawo wa hitina cikin al'ummar musulmi haka sabo ka kawo wa hitina cikin al'ummar musulmi idan mutane suna ta sabo babu ibada in sabo yi yawa sai Allah ya turo waɗanda za su abartar da suwa wa kana adam maf'ula kuma wannan alƙawari na Allah alƙawari na abin aikatawa wa qad arsadu al'ula wayannan mutane sun yi ƙwanna ta warko bi qatl ashiya sun ka kashe ashiya wato kun san ashiya annabin bani isra'ila to kuma mu ko kun san annabi ya ce ulama ummati ka an biya ibani isra'ila ko da yake hadisin yana da rauni wato malama al'ummata kamar abin nan kamar misalin su annabawan bani isra'ila saboda haka kunga su daihin da sun kai allah ya aiko musu wasu mutane waɗanda su ba musulunci yadda mai su ba sun ka kama kashin waɗannan musulmi na bani isra'ila don sun kashe annabi guda annabin da daidai yake da mallami cikin malama al'umma annabi to kun ga wannan matsala ce don mutanen da sun ka kashe wani mallami cikin mallamai kuma kowa bai tashi ya yi musu magana ba to kasan nan ko sai allah ya halaka ta kasan nan da aka yi wannan aiki sai allah ya halaka ta ya kawo mata ya tuna in ka an samu wa'anda sun kai wushi da wushin allah to allah bai wushi wushin da mutane sun kai da wushi ne ya gamsu da shi in ba a samu waɗanda sun eh. kai ko akwai matsala saboda haka suka kashe ashiya au armiya ko sun ka kashe armiya malam fa ba sallahu alaihin jaluta sai Allah ya aika musu jaluta wajen jaluta da rundunoni ne wa sun ka kashe bani isra'ila wasabu auladun sun ka kame ɗiyansu maza wa kharrabu baitul maqdis sun ka rusa masallacin qudus wannan shi na abin da na bani isra'ila ke alfahari da shi to haka dai al'amari yake ya Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana amin duk inda ake kashe bayan Allah zababbi Allah bai barin wurin na zanna lafiya inda duk aka kashe bayi ne zababbi bai barin wurin ya zanna lafiya Allah ka gafarta mana Amin. summa na lakum ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نبيرا daga baya sun ka gane kuransu sun ka gyara kuma sai Allah ya gyara musu bayan sun gane kuran sun gyara ya gyara musu ya ce sun maradanna mulkar rata, sannan mun ka mai suwa muku da ikon ku na biyu ai abin na daula mun kamar suwa muku daula wal galaba da rinjayen ku daula wato gwamnatin su sai mun ka dawo musu da gwamnatin su Allahu akbar in musulmi suna da miliki suna da iko suna da daraja sun ka saba ma Allah sai Allah ya anshi miliki ya samu makiyansu ya ba su miliki su biyo su sai ta kakkashe su gaban ba haka an kai wa bani Isra'ila Allah ya ce to daga baya da sun kai nadama ya ce sun maradar na lakumar karra sai mun ka dawo muku da daula ga daula sai mun ka dawo muku da daula gwamnati bayan kun gane muhimmancin sai mun ka dawo muku da duku da hannu ba ko mun ka ba su rinjaye alaiha akan wayancan sai sun ka dawo sun ka rinjaye kahiran nan kuma sai suka dawo ga matsayinsu amma haba maza ba ba da mi'ati sanatin bayan shekara 100 da sun kawace sai da sun ka shekara 100 suna wahala sai da sun ka shekara 100 sannan an ka dawo musu daga wani gwamnatin Allahu akbar ya Allah lati la tuhlikna bima la tuhlikna bima fa'ala subhanahu amin ya Allah kada ka halaka mu da abin da jahilai suka aikata cikin ya Allah kada ka halaka mu da abin da jahilai suka aikata cikin ya ce lokacin da allah ya dawo masa da daular da jaluta sai aka kashe jaluta bayan shekara ɗari sannan aka kashe jaluta shekara ɗari yana azautar da suwa sannan aka kashe shi allah ya ce wa amdar naku sannan muka taimaka muku bi amwalin da dukiyoyi wa na da ɗiya wa a kasar na fira mun ka sanya ku jama'a ku ne mai yawa ai ashira wa qulna lakum muka ce muku ina asantu إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا Allah ya ce to bayan an dawo muku da gwamnatin bayan banan da sun kaci shekara ɗari duk waye da kakanni sun mutu cikin walakanci sannan Allah ya dawo da gwamnati ga hannunsu su wa'annan musulmai Allah ya ce to kun dai ga abin da kun ka yi mun ka yi muku wannan hukunci ku kyautata ayyukan ku yau in tun da da'a in kun kyautata kun kai ma Allah da'a to a tun da amsa kun kyautata don kan wanda dai ya kyautata yi ibadar Allah don kai ne ba wani na yiwuwa ba kaka dora wani doro kana ganin wai kai wata ibada ba kowa kawwa bakan ka kawwa in ahsantu ahsantum li anfusikum li anna sawabahu laha dalla da kyautatawa kanku za a ba ba wani za a kai ba wa yana asatun bil fasadi idan kuka muna na kuka aikata ayyukan barna fala isa falaha isa atuku muna na ku ga kanku za ta dawo wanda ya abin kwarai ga kai ne zai dawo wanda ya mugun abu ga kai ne zai dawo wai da ja a wa'adul marratul akhira idan alkawari na sako na biyu ya dawo ya zo ba su nawo idan kun ka sake dawowa ga sako to za mu sake aiko mutanen nan da sun ka halaka ku can harko sun ka murkushe ku da dubara sun ka an shi gwamnati ga hannu za mu sake turo su in kun sake dawowa ba wayanda su wayannan mutanen za mu turo su ba a suna wanda ya so zuwa ku za mu aiko su zuwa gare ku don huskokin ku ta yi bakin kirin kun san wanda bakin ciki aka ga ya gina kinar da fuska za mu aiko su don huskokin ku ta yi bakin kirin saboda bakin ciki aliyu huzinukun don su bata muku rai bilkatali su kakkashe wasanku aw sabi ko su kame wasanku mu bar ku cikin bakin ciki hukuna bakin ciki ya karu bi wujuhukum wanda zai bayyana ga wasu kokin masallacin nan da kuka alfahari da shi na baitul makarisi wani ya dakon majida domin su samu su nan da sun kata wala kaku su shige masallacin nan baitul makarisi masallacin nan na baitul makarisi wa ya boho su kama shi su rusa shi wadda sun ka rushe shi kyan farko kama da kaluhu kama wadda sun ka shiga ya kare boho don su rusa shi fi awwali marra can harko awwali marra farko al'amari yadda suka rusa shi harko ai almarratu da ula karo na farko to haka za su zo su sake rusa shi wanda shine abin takamaku shine abin alfaharin wale tabbiru don su hallaka ma alau abinda kuka rinjaya rinjayen da aka ba ku can harku ai bo alai abinda suka rinjaya a kansu sai mutanen su rusa shi ta tabirar rusawa ai ihlakan wato a halakawa kun gani yadda sabo yake kawo wa abin na yake kawo wa halaka ga al'umma gaba daya saboda haka shi yasa shine umfanin abin na malamai masu faɗin gaskiya saboda haka ku yi ƙoƙari ku zama almajirai na kwarai ku yi tabbatun magana tara kuɗi ku yi tabbatun magana bada girma kuma kakku shiga siyasa kuma kakku matsa ga matsalar siyasa yadda za ku yi haɗa ma kowa gaskiya kuma ku babbe da shugabanci ko a yi zala an ka ba ku shugabanci ku ce banyi don ku iya samun dama ku haɗi gaskiya in ka zama babba in ba taimakon Allah ka samu ba da makamai daban-daban ba za ka yi faɗin gaskiya ba in ka gama ɗan siyasa ba ka yi faɗin gaskiya ga sunan kuna gani ga sunan kuna gani ga malaman kuna suna kuna gani duk wanda ya matsa ga siyasa ko kafirci 'yan siyasa nan sun kai bai magana bai magana kuma ya an ka yi magana ya an yi magana shi ta faɗa saboda haka duk tawilin da aka cewa ayin an ka shiga mun ka zama ya muna kaza bari waɗanda ka yi shiga su zama ya su gyara su fita ba kowa ka yi shiga shi gyara ba kaka eh? an ka yi an ka samu mutanen kwarai sadda ba su shiga ba ba ka sani ba baka sani ba kai baka sa ai mutanen kwarai waɗanda yanzu babu kamar su ba kuma ba a shiga siyasa ba to ai ba a shiga siyasa ba sannan aka samu na kwarai yanzu da kun ka shiga ni kun ka samu a can bayan lokacin siyasa da ba a shiga ba kuma ka samu na kwarai kun ka zama abin kwarai yanzu da kun ka shiga ni kun ka samu a yanzu da kun ka shiga ni kun ka samu mina hici da ƙarya da bata tsakanin junanku ko kayi kama jikinka Allah duk abin da ya faɗi gaskiya na ba bari Allah duk abin da Allah ya faɗi gaskiya na duk abin da Allah ya faɗi gaskiya na malamai su nesa da duniya da kaji Allah ya faɗi gaskiya na kama kake saboda ka kama jikinka magana ta kaka yi ai wanda ka iya gyara shi ka shiga wanda kuka yi nan babu banda lalaci babu abin da kuka samu cikin ta kowa ya tashi ya tsunduma cikin matsalar siyasa da an yi magana an ka ambaci matsalar siyasa sai ji duniya duk ta tashi gari in ma yasa ana magana ta kowa azin bai zuwa duk ba muna nan da su ba in ba lallabe suke ba dore duk ba nan suke zaune ba duk suna ina yanzu dunnan wurin ga dunnan suke baya gari ne duk ina suke yanzu sun ga siyasa ba wani da ba suke kai in ka ji Allah ya faɗi abu gaskiya na gasganta kawai Allah ya gafarta mu to wayannan abubuwa kun ga idan mutum idan al'umma sun ka samu mutane masu gaskiya waɗanda ka iya fushi da washen Allah duk sadda ka rika makami kokari ka kai ka kare shi duk sadda ka sa kanka ga duniya sai barna to Allah ya ce subhanahu wata'ala lokacin da suka yi wannan barna karo na biyu zai saka aiko musu wanda zai halaka su wa qad absadu saniya sun ko sake yin ɓannan karo na biyu bil ma'asi sun ka aikata ayyukan sabo fasal na ɗallahu alaihim malikar rumi sai Allah ya sallada musu sarkin rum kaisara malan sarkin rum faga zahun ya yaƙe su malan ya kawo musu hari ta kowane gege filibar wal ba'ari bisa tudu da cikin ruwa abinda aka ne cikin ruwa da bisa tudu kowane ɓangare ta hanyar abincinsu ta hanyar abinshansu ta hanyar sana'arsu ta hanyar gidajensu ta hanyar ayyukansu ko ina ya kawo musu abin nan yaƙi malan basabahu malan ya kakkame su ya kame su talawan ya kashe wasu daga cikinsu wa aka za amwalawan ya kwashe dukiyoyinsu a shigo ga gari mala'an mutane su gudu su bar dukiya duk a kwashe wani sa'ahun ya kama matarsu malam waje mi a bi baitul makadisi duk abin da ke cikin baitul makadisi na arziki ya kame shi duka ya kwashe to malam haka ga mutane sun ka samu kansu allahu akbar ya allah ka tausaya muna ya allah ka tausaya muna wa'annan matsaloli na sabo su ne abin da musulmi suka samu kansu a yau to Allah ya ce wa kulna bil kitabi asara buku عسى ربكم wa in وإن عدتم عدنا جهنم للكافرين hasira. Allah ya ce wa kunna bil kitabi muka faɗa a cikin littafi na asa rabbukum an yarhamuku hakika Allah ubangijin ku yana yi wa ya tausaya muku badar marati saniya bayan karo na biyu alkawarin da aka yi ne muku azaba saboda sabo na ɗaya ya cika an yi muku na biyu ya cika an yi muku ya ce to yana yi wa yanzu a yahe muku yan tubtun yan kun tuba Banga kenan tuba ita ce maganin azabar Allah wa ina uttun ila fasadi in ko kun ka sake dawa ga banna kunna ila ba sai mu sake dawowa ga muku azaba malam wa qad adu sun ko dawo bi ya haya sun ka kashe haya. wa aradu qatal isa sun kai ne su kashe annabi isa wa abin nan faƙatalu insana sun ka kashe wani mutum sun abu annabi isa ne bai ta hawi lillahi amalahum ala dalika rujila Allah ya juya aikin su ya koma ga wannan mutumin sun ka ganai sun ka abu annabi isa na sai sun ka kashe shi badala isa wato madadin annabi isa wani nasara su ko nasara sun ka iske ga mutanen sun ka yi ta kashe su sharra katala kashi mai tsanani sannan kuma kun ga azaba ce saboda sabo hmm. sun ma kazzabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma suka karyata annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam fasullida alaihi an ka bashi iko a kansu bi katali quraiza ya kashe banu quraiza wa nabayan nadir ya kora banin nadir wa darabal jizyata alaihi ya dora musu haraji wato jizya wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira banda wannan azaba duka mun sanya jahannama ta zama shin hida ga mutane a azzalumai wato kahirai ai mahabasan jinan wurin daurewa kuma gidan yayi ya Allah ka tausaya mana Allah ka dawo da mu ga hanya kama daidaici inna hadhal qur'an inna hadhal qur'an yahdi lillati ya aqam wa yubashshiru bashirin إن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن للي وانا القرآن يهدي ينا شريوا للتي هي أي للطريقة التي هي أقوم alƙur'anin ne yana shiryawa ga wanda ya bi shi yana shirya shiga hanya madaidaiciya ƙur'ani yana shiryawa ga duk wanda ya bi shi ga hanya madaidaiciya saboda haka kowa ya diba aikan da yake iyawa in mutum ya ga aikin da yaka iyawa ya shiga in ya ga wanda bai iyawa rigimar mutane kata ta shi shiga rigimar mutane kata ta sa ka shiga ga kunan dukkan wada cikin siyasa banda hitina babu abin da kuyawa ya dauki kwasa ta ya ta zuwa gona ya dauki kwasa ta ya ta zuwa gona Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta muna lalle qur'ani yana shiryawa ga hanya madaidaici kuma qur'ani yana bishara ga mu'minai alladina ya'maluna salihati inda suke aikata ayyuka na kwarai don musulmi wa'anda ke aikata ayyukan kwarai qur'ani ne musu bishara anna lahu ajran hasana lalle suna da lada kyakkyawa fi duniya da duniya bi an yaj'alahu a'izza mutanen da sun ka gyara imani sun ka yi aiki na kwarai mm. Allah ya sanya su a izza wato masu girma kuma abin nan wa abin nan wa buyutuhum fil addi kuma gidajensu a cikin ƙasa wa fil addi da cikin awafil akhira da ranar lahira nan duniya da lahira da ya sanya su a izza da su da gidajensu bi an yi da ilahum janna ya shigar da su aljanna wa yardiya anhum kuma Allah shi yarda da su kuma wa annal ladina la yu'minu wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati atadna lahum azaban alima kuma wayan yanzara kufar Allah yana yin gargadi ga mutane kahirai bi qawlihi innal ladina la yu'minuna bil akhirah lalle wa'annan da ba su imani da ranar lahira atanna lahum azaban alima mun yi musu tanadin azaba wadda a mai radadi ya Allah kada ka samu a cikin su amin ai shi nar shine wuta wa irshidul qur'anu aidan al insan kuma qur'ani na shiryar da mutum in mutum zai yi addu'a qur'ani na shirya shi kai fa da rabbuhu ya koya mai yadda zai addu'a ga Allah ubangiji li wa bika ijabatahu don shi muwafaqa da ijabar Allah idil insanu la ya'rifu al-khayr don mutum bai sa abin da alkhairi na nafsi ga kai ne wa masharru bai sa abin da shari alaiha gare ta ba shi mutum kai ne in ba koya mai an kai ba har da abin da alheri gare bai sani ba ko bai sa abin da shari gare ba sai in shari'a ta koya mai ga abin da alheri to sai ya bi don ya samu alheri ga abin da shari sai ya nisanta don ya kare kai ne daga shari Allah ya ce wai da wal insan ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان متين أدعى بالشر ده شر على نفسه كيني وآلي ده إيالي إذا دجر إن أبنان إن يأي أبنان ya ya ya ya kosa wato idan rai ne ya ɓaci to daga na abin nan sai shi abin nan ma addu'a wadda ba ta da abin nan wato wadda ba ta dace ba kuzifa abin nan na wawu ya da'u wa ya da'u al'insan lafzan lissa kuɗe hafin lafzi saboda babu ta ga lafazi littaka'i a sake ne ni saboda haka aka ce wa ya da'u al'insan wa ya da'u al'insan bi sharri mutum yana yin addu'a ta sharri ga kai ne abu ina addu'a da ya saba yi aika yi lahu kama addu'a ta roƙo ne ga Allah bil khairi da alheri wani lokaci sai ka ga mutum wanda ya kana cewa ga roƙon alheri haka ya kana cewa ga roƙa maka ne sharri kuma wai ɗanai ya bata mai rai sai shi ta addu'a Allah shi halaka ɗanai Allah shi halaka ɗanai shi ta addu'a wai ya ɗanai ya banna mai rai da yawa ana samun irin wannan sai ka ga mutum ya halaka ɗane da kai ne wata ta halaka ɗanta da kanta duk ta buɗe baki ta ce maɗiyarta shegiya ya iska duk ta buɗe baki kun ga da kanta tana halaka ɗiyarta da kanta da kanta tana halaka ɗiyarta shi ma wani haka za ka iske shi ga ɗiya ne da kai ne shi na irin wa'annan ba a yin haka ne ya ku jama'a ba a yin haka ne duwa da ɗanka ya ɓata mare imai addu'a ta alheri Duwa da ya bata mare imai addu'a ta alheri hadisai sun inganta daga annabi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba wayanda suka ce talasu da awati la turaddu hmm. addu'o'i guda uku ba a raddin su kai su sai a anshe su daga ciki da awatu walidi da waladi addu'a uba ga dane addu'a uwa ga ɗanta duk wani mahaihi ko wata mahaihiya yayi addu'a gada ne to Allah ya yi mata alkawarin za a karba addu'a to an ke ta cikin alkawarin na ashe muguwa ta da ki ki muguwa addu'a ki ce mata ya iska ta zama ya iska kina gane ba ita ya iska ba ku biyu ya iska kina gane to mata ku bar yin hakanan ba a yin hakanan hankuri aka yi ba a yin hakanan hankuri aka yi wato daurewa aka yi hankuri aka yi yau duk wanda Allah ya ba rayuwa dole sai ya yi hankali ba ka samu wanda kaka so ba ka samu wanda kaka so sai dai ka yi wanda Allah ya umarce ka to Allah ya gafarta mana ya ce mutum yana yin addu'a ta sharri ga kai na yi du'a a bil khairi ina addu'a da ya kai ta alheri ga kansa hifil ilahi wajen nacewa illa abinna illa annahu sai dai shi abinna yustajabu lahu bil khairi in yayi addu'a alheri to Allah na ansawa da sauri amma wala yustajabu lahu bil sharri ba a ansa mai addu'a sharri da yawa kai ne da sauri ka kauli ta'ala wa yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra ولو يعجل الله للناس الشر استجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم الله يتي ولو يعجل الله للناس الشر عند الله نقق وتاع متاني الدعاء الشر با استجالهم بالخير يد يكا قق وتاع أنسى الدعاء ستا الهيل laƙudi ya ilaha ajalin wallahi da an hukunta ajalin sai yanzu da sun kashe kansu gaba inda wanda yaka an sa inda yana ansa sata sharri da an kowa ya mutu saboda haka kada kowa ɗayan ku addu'a ta sharri wa kana insanu jinsin mutum ya kasance a jula mai gaggawa bid du'a ala nafsi yana wa kai ne baka addu'a wa adamin nazari fi aqibati rashin dibin karshen ta wato karshen al'amari aka dibi hmm. ba wai farko ake dibi ba to Allah ya gafarta mana ya shirya mu ya shirya ɗayan mu inda duk suke Allah ya shirya mu ƙanana da manya na kwarai ya ƙara shirya su wayanda ba na kwarai bai shirya su Allah ka tausaya mana ka an sa mana addu'o'in waje annan laila wannan hara waje annan laila wannan hara ya tayyan فمحونا آية الليل وجعلنا آية الليل الخير مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين من سنيا دري ديني wato dare aya guda yini aya guda wato ayoyi biyu dare da yini ne wa'anda suke shiryar da mutum zuwa ga Allah ne su wata ala Aitar shirin hawasa tana shiryar da gabobin mutum fayan duru ila na sai su yi kallo ga ikon hau na ayatar layi sai muka shahi ayat dare ai da masana nura muka shahi hasken dare bizalabi mun ka kawo duhu mun ka shahi hasken ta mun kawo duhu litas kunubi wato ana cikin rana sai mun ka shaye ayan sai muka kawo duhu litas kunubi don ku samu natsuwa cikin duhun wal idafa lil bayani wato ayatan layli waje anna ayatul nahari ita ko ayayi ne muka sanya ta mubsiratan mai haskakawa da daddare sai ayat dare ita ce duhu ya an ka samu duhu haka kawai sai ka ji duk kana jin kwana sai ka dan kwanta ka huta da rana ko aka sanya ayar rana wato haske abinda da sa aka sanya haske ai mubsiran fiha wato mutum ya zama mai gani cikin ta da haske abinda da sa aka kawo ayar rana ta zama mai haske litabta gubi ya fadala min rabbikum don ku nemi fadala da abin da min rabbikum daga Allah ubangiji bil kasabi da sana'a kun ga da rana sai ka ga haske ko ka so ka kwanta sai ka ji baka jin kwana sai ka hita kai wajen bida wani ta'alamu biya adada sanina kuma domin ku san abin nan da wannan aya ta yi ne kusa adadin sani na adadin shekaru wani hisabu da lissahi lila aukati ga lokuta in yi ni ya wuce sai a ce kaza kun gani abin da kamar yau kun ga yanzu ga yini ya wuce yanzu kun ga ranar 17 ga wata ta wuce kenan yanzu ranar 17 ga wata ta wuce an shigo dare na 18 gobe kun san yau 17 ga wata gobe sha takwas ga wata to kun ga ai ayat ta riga ta wuce yanzu abin na kuna kidan yawa ne to in babu yini ya ba ku gane yau sha bakwai ga wata in babu yini ba ku ba amma saboda yini kun ga yanzu kowane musulmi da zai faɗi gaskiya ya san yau sha bakwai ga wata to Allah kai muka roƙo Allah kai mana jagora Allah kai mana jagora wa kulla shay'in kowane al'amari ya hutaju ilaihi wanda ake bukata gare shi hu tafsila mun yi bayani ne bayani ai hu tabyina mun yi bayani ne wato bayani kowane al'amari wa kulla insani insani إنسان dha'irahu hiya في wa ونخرج lahu yawm القيامة كتابا يلقاه منشورا كما أبنا وكل إنسان ألزمناه دائره mutum daga cikin mutane marata ya mai littafin aiki ai amalahu wato littafin aiki ne ya milu yana dauke da abin na biyu onaki ga waya ne kun ga kusiya bidikir an keɓe waya da ambato shi dai li'annan luzuma fihi ashaddu dai an ka ce mutum akwai jayayya tsakaninka da shi an ka ce ya ci wuyanka to alamari ya yi tsanani a ce ya kama wuyanka to alamari ya yi tsanani to ya an ka ce an kai lutahi ga wuya to alamari ya yi tsanani kenan ko yaushe to kowane mutum marata ya mai lutahi na yi ga wuya ne wa qala mujahidun mamin mauludin mujahidu mallam mujahidu malami na na tafsiri almajiri ne cikin almajira na abin da na ibn abbas ya ce abin nan babu wani abin haihuwa illa wa fi unqihi warqatun face ga waya ne akwai takarda makatubun biya wanda an rubuta cikin ta shaqiyu aw sa'idun wato an rubuta shaqiyi ko kuma an rubuta sa'idi wato mai arziki wani yaro da an kaifa ga waya ne akwai littahi yana nan rubuce in da aljanna na an rubuta in dan wuta na an rubuta eh, in mutum ya go duniya in kaga yana aikin yan wuta to dan wuta na in ka ga yana aiki ya aljanna to da aljanna ne abin abinda mutum zai tsaya gare shi kenan Allah ya gafarta mana wa nukhruju lahu za mu fita wa shi mutumin nan ailil insan qiyama ta kitaba ranar kiyama za mu hisuwa mai littahi makatubun fihi amalu wanda za za a hisuwa mai an rubuta aiki ne ciki gaba dai yalqahu manshuran ya hadu da littahin budadde wato kitaban manshuran littahi budadde ke a sifata ne abin na likitaban fi alkawo abin na na mashura wa hadha da'ir wannan abin na na wannan abin na litahi da aka waya ne ashbahu bil musajjali yayi kama da abin da aka rubuta yusajjalu fihi a amalu sahibi wanda aka rubuta ayyukan mai shi a ciki ne wa qawaluhu da kuma maganganun mai shi a ciki ne saboda kowannen mu ana rubuta ayyuka ne da maganganu ne ga litahi ne in maganganun kwarai na ya kai to sai a rubuta in maganganun da ba na kwarai na ba kuma sai a rubuta sun ma yi ja da kitabin yawon kiyama ranar kiyama sai a maishe su littahi bayan an rubuta ayyuka ne sai a maishe su littahi guda sai a haɗe sai a abin a gyara shi to ba an gyara wai ƙalu da sai a ce mai ikira kitabaka ikira kitabaka kafe bi nafsika liyawun عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah ya ce wayo ƙalu lahu sai a ce wa mutum in kiyama ta yi kira kitabaka ɗauki littafin ka ga yanin ka karanta ka ba bi yau ma alaika hasiba yau ka isa ka zama hisabi ga kanka ai muhasiba ɗauki littafin ka ka karanta in kware kake wa kana gani in mugu kake kana gani akai wajen hisabi karanta ka gani dan wuta kake ko dan aljanna in dan wata kake kana gane kun san qur'ani ya ce inna innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi na'im to di baka gani a cikin abraro kake don ka gane anta fi na'im ko ko abin nan fil fujara kake ka gane kai abin nan fil jahil karanta da kanka ka gani manita da wanda da ya shiryu ya yi ayyuka na kwarai fayan na mara ta da nafsi dama yana shiryuwa don kansa saboda haka akwai ku yi ayyuka na kwarai kuma ayyuka na kwarai kamar nake ta ambata muku ba su yiwa sai an yi hankali saboda waɗanda ba su aikin kwarai sun yi yawa to in ka ce aikin kwarai za ka yi sai ka yi hankali tsakiyarsu kana cikin sai ka yi hankali to a daure a yi ayyuka na kwarai wanda dai ya yi aiki na kwarai mani ta da wanda dai ya shiryu fa inna ma ya tadi da nafsi dama yana shiryuwa ne don kansa la'anna sawaba ya ta da ihila dalla da shiryuwa ta yi shi aka ba ba wani za a ba ku man dalla wanda ya bace fa inna ma yadullu alaiha ya bace ne don kansa li'anna ismahu alaiha don zunubin bacewa ta shi aka ba rai ne aka ba ba wani ba kaka ga awa kai banna awa ka kware wani ba ka kware kowa ba kan ka kwara wala taziru nafsun waziratun wata ne ba wata ne mai zunubi ba ta dauka ai asima wazira ai ma'anarsa asima ai la ta hamilu uzura nafsun ukhra duk wata rai wanda an mai sabo to zunubin ta taka daukowa ba ta dauko zunubin wani kowa ka gani da zunubi nashi na ya dauko in ka kiri mutane ɗari ga zunubi ba ka ɗauka zunubin kowa ka dai ɗauki naka zunubi da ka yi mutane dari da ka basuwa kowane kan mutum guda sai an baka zunubi to sai ka gama duka zunubin aikin kana kai ka yi ba nashi na za a baka na aikin kana kokarin da kai wajen basai to za a tattara zunubin ka duka a baka saboda haka almajirai ku bari yin fatawa ga abin da ba ku sani ba yan mutum ɗari suwa da fatawarka sun ka yi aiki to sai an ba ka zunubin mutum ɗari sai an ba ka zunubin mutum ɗari duk kai ɗaya za ka ɗauko shi saboda ka kada kowa ya faɗi abin da bai sani ba abin da baka sani ba ce ban sani ba wanda ka sani tsayanan inda ka sani ko wani ya tawo ai cikin hikima ka sa hikima kai kaza ce mai hmm, hin kale shi ka ka sa hikima kale shi tsaya ga abin da ka sani in ka ƙara gaba ka wuce abin da ka sani ka yi abin da ka gani shi a hikima to zunubin da za a wa fa duk zunubin da ka ɗauko kai adda da ka. shi kawai zunubin idza ka da ya shi dai za a bashi zunubin idza ka da ya yi shi dai za a bashi kai ku duk wanda ka iza za a baka zunubin su zunubin idza su da kai saboda haka wata rai ba ta ɗaukar zunubin wata rai in ranar kiyama ta yi wa ma kunna mu'adhibina ahadan kuma Allah ya ce mu ba mu ba mu azabtar da kowa hatta na ba sa rasula har sai ma aika abin nan manzo bayyana lahu wanda ke bayyana mutum ma ba alai abin da ya wajaba gare shi shi yasa kuke ganin wasu kasashe na kahirai kuna ganin suna ta jin daɗi Allah ya kyale su ba mai wa'azi bai tahi ba mai wa'azi bai tahi ba saboda haka su ba a yi musu wa'azi sai radda an kai musu wa'azi amma kuna ganin musulmi ya da abu kaɗan sai ku ga Allah ya hukunta saboda masu wa'azi dare da rana masu wa'azi dare da rana to ya za a yi kuma abin nan mutum ya ce bai sani ba ga masu wa'azi dare da rana to shi yasa kuke ganin inda duk aka wa'azi dare da rana to in an kawa Allah laifi nan ɗaukar ya kai ganganci na an kai mai don an sani shi yasa kuka ganin ga matsaloli nan na ta samun mutane kullum hasarori cikin dukiya kullum hasarori cikin dukiya kullum hasarori cikin dukiya don an sani da gangan na aka sabo ne in ka yi sabo ka ce riba miliyan goma a kawo ma hasara ta miliyan ɗari kwana biyu ka ji hawan jini ya mutum shi kenan damuwa ta yi mai yawa ya bi Allah ya ki bai ma rangobe irin wangar ya kawa arna can bai ma iri ne gaskiya bai yi don su ba suke da kai ba su ba sani ba kai ko ka sani to Allah ba shi ya azaba ga waɗanda ba su sani ba sai ya aika musu manzanni ta kwana Allah ya gafarta mana wani yake gaya mai ya ce shekaran je ya ce malamin shiga wani ko taki ba a ya ce duk an nana wallahi ko taki ba su sawa su ya ce da an yi shifka shi kenan wani da ya mata noma guda shi kenan amma mu ga muna a sai takin zamani a yi ta sawa a yi noma na ɗaya a yi na biyu a yi na uku hannun gaba har noma goma sai kun yi in dai ba ku gyara har noma goma sai kun yi goma takin zamani sai kun sa sau goma in dai ba ku gyara Allah ya gafarta mana wai za a rana وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية الله يتي إذا مكينيا مهلكا متانا وتعالى قرية amarna mutu rabiya sai mu ba da umarni game da imtawan wannan ƙasa cewa su bi umarnin allah in muka ba da abin da umarni ga muna aliha waɗanda an ka ni'imta cikin abin da cikin ƙasar bai ma'ana sa ya wato shugabanninta muka ba su umarni bai da'ati su yi da'a ala lisani rusulina ta harshen manzanninmu fa fasa kubiya sai sun ka daga umarnin Allah ai fa kharaju an amrina sun ka daga umarninmu to daɗa daga nan fa haƙa alai alqawl sai azaba ta tabbata ga kasar nan bil azabi idan Allah na so ya yi azaba ga ƙasa sai ya ba da umarni ga shugabanni sai su ki su ko malamai kowa sai shi shiru a kewa shugabannin nan magana to shi kenan shugabanni aka tsoro kowa ya shiru Allah ya ce to sai mu ba da umarni a halaka alƙarya tun da dai ciki ba masu tsoron Allah sai Allah ya ce to a halaka alƙarya saboda haka kun in abin na akwai waɗanda su ba cikin shugabannin suke ba kunga za su iya yin wa'azi kuma su haɗu gaskiya amma in waɗannan in kowa cikinsu yake kunga ba za a yi wa'azin ba kowa gani yake in ma ya ji mai wa'azin gani yake da shi ake to in an ka kai haka nan to sai allah shi hallaka mutanen gaba dai gaba sai shi hallaka su ba haka alayhi alƙawar sai abin nan magana azaba ta tabbata ga garin bil'adar. wa marna hatu da mira sai mu kasa darka ke a halaka na ha hilaka sai mu halaka ta bi ihlaki ha mu hallaka mutanen alƙaryar wata kharibiha mu rusa alƙaryar kama hure baitul maqdisi kama wanda aka rusa baitul maqdisi baitul maqdisi marratayn sau biyu bi ma'asi ha al yahud saboda sabon masu ita na yahuda min bani isra'ila kun gani wato gaba ɗaya sun ka mu ma Allah shugabannin sun ka mu ma Allah ba mai magana ba mai magana kowa da shi an kaci don haka kowa da shi aka lasa baki ba mai magana ce a yi kuri tun da tare an kaci sai allah ya halaka su gaba dai amma idan akwai masu waɗin gaskiya ga ƙasa suna tsaye suna haɗa mutane gaskiya to da izina allah subhanahu wa ta'ala to shi kuma allah zai raga mutane wannan ƙasar domin allah bai kasance da yau likar kura bi zulmi wa adawa musulmi Allah bai damo yana hallaka alkarya da zalunci wato da kafirci ba alhali wa adawa musulmi na cikin alkaryar akwai mutane malamai na kwarai masu gyara inda akwai mutanen kwarai masu gyara waɗanda ka faɗin gaskiya idan sun ka gane ta to da izina Allah Allah bai halaka wannan alkaryar don ana fushi da fushin Allah cikin ta wa kama halakana وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم وكم أهلكنا أي ديا من كهلكا من من كهلكا من القرون نا الامه وين سن كوتي من بعد نوح bayan wucewa annabi nuhu tun daga zamanin annabi nuhu kun san an halaka mutane ne da ruwan dubani to haka na an ka ci gaba da hallaka mutane masu sabon Allah wato duwa inda ka je Allah ya hallaka sabo na sabo ya hallaka mutane annabi nuhu sabo ya hallaka mutane annabi hudu sabo ya hallaka mutane annabi nuru sabo ya hallaka mutane annabi shu'aibu sabo ya hallaka sauran mutane duk da muka ambata duka sabo na ya hallaka su saboda haka sabo yana ne yana hallaka ko gobe mutum ya ce shi wanda ya ga dama yaka yi shina da yancin kai nai shi ko washe ya hankuri halaka shi Allah da yi ko gaba ɗaya ko kaɗan kaɗan ko hanyar da yaka ganewa ko wadda bai ganewa amma dai halaka shi Allah da yi wa gaba bi ya isa ga Allah ubangijinka bi zunubi ibadi ga zunubin bayi ne ya zama kabira masani basira wanda yake abin da mai ilimi wato masani da abin da ya koyi da wanda ya bayyana kenan alima aliman masani bi ha. da abubuwan da a boye cikin al'umma wadda da ha da abin da a bayyana cikin al'umma wabi da ya ce waka fa yi ya ta'allako abin nan bibino kuna akhirin muqarana nan shine karshen muqarana da muka somo a jiya bayan qissatul isra'i tsakanin kisa isra'i wal mi'raj da mi'rajin da annabi mu yayi wa bayan qissatul zahabi musa da tsakanin kisa tahiya annabi musa ila duril madkura wato zuwa dutsen dole suna sina a wadda aka ambata dimna aka ambace ta dunkule wa baina taurati da kuma auna wadda aka yi tsakanin at-taura wa hidayatiha da shiryawa at-taura li bani isra'ila ga bani isra'ila su kadai aka auna wannan matsayin at-taura na shiryar da bani isra'ila wa baina al-qur'ani wa hidayatihi lil mu'minin da tsakaninta da alkur'ani shi ko game da shiryawa ta ga muminan duniya gaba dai min bani adama kun ga abin nanan annabin mu bisa ya ta yi ya yi wa iraji musa ko bisa duci ya ta yi kun ga wanda ya ta yi bisa ya yi daraja a taura bani isra'ila ta shirya da ƙwar'ani ko duk duniya ya shirya da kun ga dai wato mai gidan mu shi abbabba allah ya ƙara girma mai gidan mu ko kuma allah ya tausaya muna ya darajanta mu da zama cikin al'umma mai gidanmu eh? mutane a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su suna aikata eh a'a ana nan waɗanda sun ka yana aka hallaka al'umma gaba ɗaya a kashe kowa da kowa tunda aka aiko annabi an doke wannan tunda annabi ya zo ba a yin wannan sai dai a hallaka wanda ya yi laihi shine ake halakawa kuma su gaba ɗaya na suka yi ko kuma yanzu guda guda na aka samu masu yin wannan aiki kuma abin nan musamman wadda lokuta da yawa duk idan abin da aka samu irin wannan ana samun masu yin magana to allah ya gafarta mana wa abin nan wata hadira ah, abin nan wata hadira na ya samu ku to wata hadira ala qur'ani min hadhihi al-umma eh, abin nan eh, to da tsoratarwa ga mutanen Alƙur'ani ga wannan al'umma mimma waƙa alaba bani isra'ila su yi hattara da abin da ya auku ga bani isra'ila lalle abin da ya auku ga bani isra'ila kun ji azabar da an kai musu ɗazu to ku yi hattara abin nan da sun kai an kai musu wannan azabar wal mai salifa da sauran al'ummar da suka gabata ku ji tsoron abin da sun kai an kai musu azaba bi sababi makalafatin awamirar saboda sabawa su ga abubuwan da Allah ya umarce su muddin mutum ya ce sabon allah shi an gaba ne gaskiya tsakani da allah bai gama wa lahiya ka bagganin a wai ya dan samu wani abu wanda ya kaso abin nan kucewa zai yi abin nan da ya kaso kucewa zai yi a zanna lahiya lau a rayu lahiya lau sai bin allah shi ɗaya ka sa a zanna lahiya lau a rayu lahiya kuma shi allah in ka bi shi duk abin da ka faruwa cikin al'umma kai allah zai fake ka in dai ka bi Allah kai zai wake ka in dai ka ji tsoro ne baka ji tsoron taron jama'a ba to in ya taho azabtar da jama'an nan kai ko yana wake ka ba zai taba ka ba to Allah ya gafarta mana man kana yuridu al-aya man kana yuridu نريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها مظموما مدحورا ثم تقدم السياق وسنة سياق مغانا يتشي في الإرشاد وجن شريوا وإصلاح السلوكي دجار أبننا tsari alfardi na mutum guda wal jima'i wanda yake abin da na makarinan bainar daddaini yana hadawa tsakanin kishiya guda biyu wato tsakanin duniya da lahira tsakanin muminai da kahirai ya ce man kano yuridu bi amaliyar ajila wanda shi duniya ya kani da aiki lalle yana ayyuka amma duniya ya kani ga shi na ya yi sallah mai kyau amma sun yaka ya ji an cewa ne ya iya sallah in ya ta yi wa'azi ya dawo sai ba a ce ne ai na wuta ya ko da ya malam ka wuta haba wallahi ni a maganin su ni a maganin su ina kasa ne ba ni kasa ne na injiya ni a maganin su to kun ga wanga dan duniya duniya ɗaya ta ya gada ya ce to abinda mun ka gada ma za mu ba shi ba wai dan yana bidar duniya za mu ba shi ita ba abinda mun ka gada ma shi za mu ba shi ko kana bidar duniya ba mu ba ka sai abinda mun ka gada ma wacce aya da ta ce man kana yuridul hayatar duniya wa zinata ha wafi ilaiha amalahum nuwafi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun man kana yuridul hayatar duniya wanda ya zama rayuwar duniya ya kani wa zinata ha da kawarta da aiki Allah ya ce to abin da wafi a amalahum biya wa biya biha la yaqsun da mu cika masu lada ayyukan su ciki ba mu rage ba ana ni za a ba su da abin da suka so ba ba ana ni duk abin da suka so za a ba su ba kun ga ga kahire nan kuna gani suna son abin da suka so sun yi kafirci amma ba ku ga an ba su abin da suka so wani ma kana ganin kahiri wanda wani wa da koso ne ba kai duk da shi duk da shi in ya wuce yana bai aiki ya kawai saboda ka kabirci ba shi ka sa mutum ya samu abin da ya kaso ba man ka ne ridu da amale da ajilata do wanda ya zama duniya ya kani da aiki ne to a janna da wabi ya mana sha abin da duk mun ka ga dama cikin duniya shi muka bashi don mutum ya kabirci bai sa ya samu abin da ya kaso sai abin da mun ka ga dama ga sunan kuna ganin a yi ta tsayi don a samu duniya a yi ta ayyukan barana don a samu duniya a yi tsahi a yi ayyukan barna don a samu duniya amma ba kowa ka aikata ayyukan barna don ya samu duniya kuma ya samu ba sai wanda allah ya ga dama ba shi ya kaba liman nuridu ga wanda mun ka ga dama a ta'ajila da da bauta wato badala na abin na mallamu da ya adati aljar wato kayyada almu'ajjal ya yi kaidin almu'ajjal abinda za a gaggautawa wal mu'ajjalu lahu da wanda za a gaggauta ma da abin da za a basuwa da wanda za a ba Allah ya samu ya kaidi bil mashiya ya ce sai ya ga dama da wanda za a ba da abin da za a bai Allah ya ce liman nuridu don haka sai ya ga dama bil mashiya wal irada da nabi saboda haka ko kai banna don ka samu duniya ba ka samu sai abin da ya ga dama li'annahu la yajidu kullu abin a a mutamannin ma ya tamanna don ba kowane mai guri ka samu abin da yaka guri ba ba kowane mai guri zai samu abin da yaka guri wala kullu wahidin jami'a ma ya hawa ba kowane mutum guda ka samu duk abin da ya so ba sun maji an nalahu fil akhira bayan mun bashi abin da mun ka ga dama ranar lahira za mu sanya mai jahannama ya salaha ya shige ta ayyada ha zai shige ta mazamuma yana abin zargi madahura yana abin koyewa ga rahama akwai ayoyin da asawa ta gaba ومن, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وندكو شيكو أيكي نلاهرة يكني شي سكاني نيد الله دعا بندك غيا شيبا دم بدا الدنيا يكني duk abin da zai yi da yanzu da zai hito gida ne ya taho tasha wajen sauraron tafsiri sai da ya faɗa ma Allah zan na in jiyo karatu don in gane wanda zan bauta maka kuma in gane abin da na kai wanda ba daidai ba Allah ka kama min don ka zanna to shi wannan da kai aiki don Allah kawai manuwa ta lahira wasu alaha sa'aiha kuma ya yi aiki irin aikin lahira don lahira tana da aiki irin nata ai amila amala halla'ika biha ya yi aikin lahira wanda ya dace da ita wa huwa mu'minin kuma yana cikin imani sadda ya aikin Allah ya ce kun ga sharuɗa ne man aradal akhira lahira ba a samun ta sai ka heta, sharaɗi na ɗaya kenan wasa ala sa'aya na biyu yayi aiki irin aikin lahira na uku wa huwa yana mai imani wanda duk bai cika sharuɗan ga uku ba Allah bai so aiki to wanda ya cika waɗanga Allah ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura waɗanga aikin ya kasance abin godiya inda Allah a wurin Allah ay maqbulan wanda Allah ke karba musaba alai wanda Allah bai ba da lada gare shi ya Allah ij'alna minhu ya Allah ij'alna minhu kullan numid kullan numid ulai wa ulai min 'ata'i rabbika وما كان عطاء ربك محظورا من فريقين kowanne daga cikin jama'a gabi da kun kajiya da wancan da duniya ya kaso da wanga da lahira ya kaso kowanne su wato kullum na muddu kowanne muna dan bashi wato kowanne muna dan bashi ainihi muna bashi da wancan da duniya ya kaso da wanga da lahira ya kaso kowa sai mun bashi duniya shi yasa za ku ga ga wasu na addini daya cikin zuciyarsu tsakani da Allah amma wa'ancan da yan buge-buge ba su yi su komi ba ba abin da za su yi su alkawari ne na Allah da mai niyan duniya da mai niyan lahara kowa sai Allah ya bashi abin da a bukata ta cikin duniya abin nan da ya niyyar bashi tun da ya ce sai wanda ya ga damar basuwa to abin nan da ya ga damar bai yana ba kowane da 'yan duniya da 'yan lahira kowa muna bashi ha'ula'i waɗanga wa ha'ula'i da wa'ancan kowanne muna ba shi min a da'irar duka daga cikin kyauta Allah ubangijin kafin duniya nan duniya kyauta Allah kan ta duniya da ɗan duniya da ɗan lahira kowa ana ba da mai biɗar duniya da mai biɗar lahira kowa ana ba wa ma kana duka fi ha. kyauta Allah ubangijin kanan duniya kan ba ta zama hazura abin hana ba ai a ana ahadin ba a hana ta ga kowa in dai duniya ta ba a hana ta ga kowa don banza ta lahira Abba ba a basuwa sai ga muni amma duniya tun da banza ta kowa ana yan mai ta wanzur kaifa faddarna ka allah ka ya mana ka ce karshen mu allah ka kyautace karshen mu yadda ka gwada mana karshen wannan yini na yau na sha bakwai ga wata Allah ka gwada mana ƙarshen wahalar duniya da ta lahira haka saboda girman ka Allah ka gabata mana nan za mu kwana sha Allah na yana yana halatta mutum ya ba da kuɗi kamar aikin daji idan aka kare wai a bashi gangan shinkafa guda alhali kuma gangan yana kai dubu hudu shi mara yana halatta a yi haka nan wato in salami na an kai akwai abin da aka ce ma salami akwai abin da aka ce ma salami in salami na an kai ga wannan baya da matsala abin da aka ce ma salami ka taho wajen mutum mutum ya zo wajen ka roƙo ka ara mai kuɗi sai ka gaya mai to gaskiya wani ba ara ma kuɗi amma dai da ya ce ka ara mai dubu biyu sai ka gaya mai gaskiya ba ara ma dubu biyu amma dai abin da ra'ayi to ina baka dubu biyu ka yi aiki lokaci kaza jange guda za ka balla shinkawa ni saye ni dubu biyu ni sai jange guda in ka ban min shi kenan in lokaci ya yi gaskiya ba kuɗi za ka kawo ba jange za ka ba to in ban yi shinkawa ba ka ce ba ruwa na ni dai jange ni saye gare ka ka san wani wuri ka ba eh, ni dai jange ni saye gare ka to salami kenan in ya ce ya yadda to ya halatta shi aka ce masalam da ci gaba sai tambayi shi ta biyu ci malam ne da hukuncin waɗanda ba su zuwa wajen wa'azi amma idan suka ga mata sun sai wajen wa'azi ce zuwan banza babu aiki waɗannan shaidanu na ko zamanin annabi kun san an yi irin wayannan shaidanu shaidanu na su ba su yi ba su bari a yi miruwansu da matan mutane balle su ce zuwan banza miruwansu da matan mutane shi zuwa wajen abin nan wajen aikin Allah in dai da niyya mai kyau duk mutum ya ta akwai abin da Allah zai biya ne duk wanda ya ta wajen wa'azi akwai abin da Allah zai shi in dai ai niyya dan Allah duk wanda ya ta akwai abin da Allah zai shi. wanda ya yi zaune yana bacin mutane yana yana wa abin nan mata kazuhon banza to shi wannan ba kahiri na ba amma dai saura kaɗan alkabira ne kun san yana cikin alkaba'ir kaba'ir zunubi kamar wanda muka karanta da ku cikin kitabu alkaba'ir shi ma kenan akwai abin da Allah ya eh akwai abin da Allah shi zunubi ne babba ne bai kai kahiri ba amma dai saura ka sai mai tambaya na gaba yace malami na na ce sallah sai na tsaya kusa da madibi malam kuma madibin da na diba sai ina ganin baya gara malam ya sallah ta take Eh, kayi ka tsaya ga sallah kana diba madubi in ka diba kana ganin bayanka sai ka kauce daga gehen madubin kaucewa kai daga gehe ne ko ka sa wani abu ka rihe shi duk abin da zai shagaltar da mai sallah to sai an gusar da sai mai sallah ya gusar da shi sannan shi sallah yin sallah da wani abu wanda ka shagaltar da kai yana sama wasa wasi bai bata sallah kai tsaye ba in bata ɓaci ba amma dai bata da lada da yawa makaruhi na bata da lada da yawa saboda haka duk abin da ka san yana baka matsala to makaruhi ne a fara sallah da shi ai don shi ne an ka hana sallah da hansu ba a kashe ba ba a sa shi majiriya ba kashewa aka yi duk wanda ya kabarta sallah da hansu ya san ya kabarta da abin da ka shagaltar da shi sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu uwayen ya Allah ka gafarta mu uwayen ya Allah ka gafarta mu uwayen ya Allah iyalin mu Allah ka gafarta musu dan ɗaya wa'anga da ka ba mu da wayanda za ka ba mu ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka sa su zama rahama gare mu ya Allah ka sa su zama rahama gare mu ya Allah ka sa su zama ni'ima ka gare mu nan duniya da lahira kada ka bari su zan hitina gare mu kada ka bari su za a azaba gare mu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu iyalinmu da zuriyarmu duka Allah ka gafarta musu kowaye Allah ka gafarta musu yannai da kannai Allah ka gafarta musu dangi da malamai da masoya Allah ka gafarta musu bayi musulmi inda duk suke Allah ka gafarta musu ya Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal wala Allah ka ansa mana addu'o'i muna ƙara roƙonka Allah bai annaka malakul muluki wa anta ala kulli shay'in qadir wa ma tasha'u min amri yakun ya Allah ka kare mu ka kare gare mu ya Allah ka kare mu ka kare gare mu ya Allah ka kare mu ka kare gare mu ka kare dukkan ƙauyukan wannan gari na ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari ya Allah ka ƙara mana ilimi da arziki da cigaba masu amfani cikin wannan gari ya Allah ka shirya malamai da almajiran wannan gari ya Allah ka shirya iyalai